بل متعت هؤلاء واباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ban gaggauta hallakar da waɗannan mushrikai makaryata ba kai na jiyar da su daɗi ne ta hanyar barinsu a duniya na kuma jiyar da iyayensu daɗi a gabaninsu har zuwa lokacin da alƙur'ani ya zo masu da kuma manzo mai bayani shine muhammad